safiyar litinin sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da tara ga watan jun shekarar meladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na ashirin da daya daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al imamul al mufassirul faqih abu abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islami al-Thani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin Zadul Ma'ad mausu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne wanda yake komai da ruwanka dangane da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwa da manhaji da karantarwa da da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yadda yake ibadojinsa da yadda yake mu'amala da yadda yake zaman ainihin sulhu da yadda yake yaƙi da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna ci gaba da bibiyar wannan littafi a inda al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya gafarta masa yake hakaito mana bayanai dangane da abubuwan amfanin gida waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake amfani da su tun daga kan makamai da dabbobin hawa da kayan ɗaki da kayan abinci da sutura da makamantansu mun fara bayani a cikin faslun fi zikiri silahihi wa asasihi sallallahu alaihi wa alihi sallama faslin da ke bayani akan ambatan watin makamai da kuma asas kayan ɗaki kamar ka ce furniture waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake amfani da su za mu tashi yayin da yake cewa wa kana lahu sab'atu adru'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana da ainihin sulke guda bakwai sulki shine riga da suke sanyawa a waɗancan lokuta wanda take ana yin ta ne da ƙarfi ƙarafa ne ake sassarƙawa kamar ainihin wato raga-raga ta ƙarfi. sai mutum ya saka a jikinsa don kariya saboda sara ko suka da za a kawo mashi idan ana yaƙi ya ce zatil fuduli daga cikinsu akwai wadda aka kiraye ta da suna zatil fuduli wahiyar latira hana ha inda abin shahmi al-yahudi ala sha'irin da iyali shi ne wannan sulke da annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama ya bayar da shi jingina a wurin wannan bayahude mai suna abul shahmi ya anshi sha'ir ya kai wa mutanen gidansa suka yi abinci wa kana salasina sa'an sha'ir din da ya ansa ya kasance sa'i ne talatin kamar ka ce tiya talatin wa kana dainu ila sana kuma aka yi yarjejeniya cewa zai biya wannan bashi ne bayan shekara guda wa kana tiddira'u min hadidin wannan sulke da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar jingina sulke ne na karfi wa zatul akwai kuma wani sulken mai suna zatul wishahi alwisha shine beza babu mamaki zan yana da beza ne a jikinsa wa zatul hawashi shi ma hawashi ƙari ne da ake ma suturan a jiki a gefe haka kaman kwalliya kuma kamancinsa wa sa'adiya da kuma wanda suka sa mata suna as-sa'adiya wa fidda da kuma alfidda wal batra da kuma albatra wal da kuma al waɗannan duka sunaye ne kamar ka ce pet name sunaye da akan saka wa ainihin irin waɗannan abubuwa bayan kasance wata riga ko kasance wata makami ko takobi sai ka ji akwai kuma wani suna da ake sanyawa wanda yana daga cikin al'adun su na larabawa sukan yi haka tare da cewa wasu sunayen suna kuma ga wasu ma'anoni ne ko wani abu ko wata siffa da wannan makamin ke dauke da shi wasu sunan sunan kuma kawai suna ne na inkiya kamar yanzu alkhirniku a larabci shine dan dan jinjirin zomo shine khirnik ban san me yake ce mai da Hausa ba dan kwikwiyen zomo sabon haihuwa shine balarabe yake ce ma alkhirniku na fata an fahimci wannan kamar albatra'u asala abin da ake nufi da albatra shine wanda abin da ya zama abu mara daraja wofantacce kaga fidda kuma azurfa ne so da ka sunaye ne wanda suke na yanka na inkiya da ake yi ma waɗannan makamai ina fata muna ganewa jama'a wa kanat lahu sittu kisiyin kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana da kisi shine rigar siddi abinda ake sanyawa akan doki ko raƙumi don a hau to akan yi mishi riga ko abin da zai zama ya bashi laushi ko tafshi yadda za a iya hawa ba tare da mutum ya kuntata ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da irin wannan har guda shida daga cikin su akwai ainihin wato az-zawra az-zawra kaga lafazin az-zawra a larabci yana nufin mai abin da yake mai karkata wanda bai tafi a miƙe ba haka nan ar-rauha shi ma ma'anar shi kenan wanda wanda ya geta haka al-ma'il shine ar-rauha sannan akwai as-safra wanda daga ainihin sunan kala ne na yalu akwai al-bayda wani za ka iya cewa daga sunan kala na fari ko kuma alkatumu alkatum alkatum shine asali abin da ke ce ma alkatum da larabci shine kaman abu wanda yake ba shi da ƙara silencer haka kaman sukan ce mu bindiga ko ko takobi alkatum dan ya zama in an zo ciro ta daga gidanta an yi ma gidan shiri yadda ko da ka zaruta daga cikin kube din ba za a ji wannan ƙaran haɗuwan ƙarafa ba za a ji babu wannan ƙaran kamar da akwai bindiga da ake sa mata silencer wanda ko da an yi harbi ba za a ji ƙaranta ba ko to wannan shine alkatu kusirat yawma uhud wannan ita aka karya ranan uhudu wannan makamin an karya shi ranan uhudu wannan mara ƙara din nan fa akhadha qatada ibn nu'man was saddad sai qatada dan nu'man shine ya dauka da kuma wata makamin daban da ake kiranta da suna a saddad kaga saddad kuma wanda take mai kariya kenan mai tarewa wa kanat lahu ja'ba sannan kuma yana da ja'ba ja'ba shine aro case inda yake saka abin nan kubego inda yake saka kibau a ciki tukunin ga tayar wannan Hausa ta yau gaskiya kwari kenan ko aro case shine kwari kube shi ne na takobi shi kuma wancan kwari ne na kibau to shi ne da larabci ake ce ma ja'aba mun gane tud'a al alkafur sunan wannan kwari na annabi sallallahu alaihi wasallama al-kafur da Hausa kamar ka ce jaka wi'a shine al-kafur wa min taqa min adimin manshurin fiha salasi hilakin min fidda akwai wata kuma mai suna min taqa kaga min tsaka kuma kamar ce yanki wanda aka yi ta min adimin daga fata manshurun fiha salasu halak min fidda wanda aka zuba mata wasu ainihin wato a zobba na azurfa sannan yana da kuma wata da ake ce mata al-ibzin al ibzim asali ita kuma ibzim ita ce abinda ake ce ma ibzim da larabci shine abinda aka aka dinke shi ko aka yi testinin din shi aka sa mishi kamar maballai ko zip aka aka zage shi shine al-ibzim jakawa da take da irin wannan rufin to ta yi ita kuma wannan kube din a baka din halar rufaffiya ce ta yadda idan an saka abin nan kibodin a ciki za a rufe su gaba ɗaya ba a ganin su wanda take min fidda an yi ta daga azurfa wa taraf min fidda gefanta shi ma an mashi beza da azurfa kaza qala ba'dhum haka wasu malamai suka ce wa qala shaykhul islam ibn taymiya ibn al-qayyim yace amma babban malamin mu shaykhul islam ibn taymiya yace lam yablughna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama shadda ala wasatihi min taqa ba mu taba samun labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da irin wannan ainihin wato min taqa abinda suke sawa su daure a jikinsu? ya ɗaura jikinsa ba ba mu taɓa samun labari ba in ji al'imamu shaykhul islam ibnu taymiya allah ya gafarta mishi sai ce wa kana lahu tirsun ya lahu az-zaluq yana da kuma tirs shi ne kenan ko me yake ce mashi da hausa irin abin kariya da mayaka na da suke an kawo sara su kare garkuwa shine garkuwa shine tirs yuqalu lahu azzaluk ana ce mishi azzaluku lafazin zaluk daga azzalaku shine santsi mai santsi babu mamaki zama jikin abin mai santsi ne wa tirsu yuqallahu lahu alfutaqu da kuma wani da yake ce mishi alfutaq futaq shi kuma shine abin da yake mai rarrabewa wanda yake almufassal wanda ke iya raba wani abu da wani yake iya shiga tsakankanin abu biyu kamar ka ce ya shiga tsakanin shi mutumin da ke karewa da saran da aka kawo mishi ko wa qila qila an ce wa tursun uhudiya ilai akwai kuma wani ainihin wato garkuwar da aka bashi kyauta fihi suratul timsal wanda yake dauke da hoton mutum mutumi fa wada yadahu alaihi aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura hannun shi akan wannan mutum mutumi fa azhaba Allahu zalika timsal sai wannan mutum mutumi aka neme shi aka rasa amma wannan kaman da ya fada kila ne wa kanat lahu khamsatu armah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da ainihin rumhu guda biyar shine haraba kenan ko kibau spare masu shine shine ah, mashi okay shine spare ko eh to mashi mashi shine da ake harbawa da hannu kenan ba wanda ake harbawa da baka ba wannan shine kibau to annabi yana da mashi guda biyar wannan shine haraba kenan yuqalu li ahadihim ana cewa ɗayan su al muthwi al muthwi asalin ma'anan lafazin al muthwi wato wanda ya san gida kamar wato wanda ta san inda an dinda aka harba ta nan take fadawa ta san target ko kuma ka ce wanda in ta eh, eh, wanda idan ka kafe a waje sai an cire ta yana daukar ma'anan al muthwi daga as-sawa ko as-sawiyyu wal ɗayan kuma al-musni shi kuma sunan shi al-musni ɗayan haraba ɗin al-musni shi kuma shine wanda yake raba abu gida biyu al farik wa harabatun yuqalu laha an-naba'a sai kuma da ake ce mata naba'a naba'a kuma sunan itace ne wanda yake mai ƙarfi ana yin ainihin turare da shi itace ne mai ƙarfi da ƙanshi wa ukhra da kuma wata kabira wata ke babba tudu'a ana ce da ita albayda shi wannan mashi sunan shi albayda'u wa ukhra saghira ko kuma wani mashin gajere shi kuma shibhul ukaz wanda yake kama da S sanda yuqalu laha ana ce da wannan mashi al'anaza sai ana kiran shi da sunan sanda din domin anaza shine sanda kankanuwa yamshi biha baina yadayhi fil ayat annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafi da wannan karamar sanda gaba gare shi idan ga shi bukukuwa kamar za a ji sallar idi ko makamantansa inda zai hudu ba idan ba mun bari ya kan rike wannan turkazu amamahu akan kuma kafa ta a gaban shi kamar sutura kenan ko fa yattakhidha sitratan yusalli ilaiha sai ya ɗauke ta a matsayin sutura ya salla gaba gare ta zuwa ga na'am ta'un ya zama al'ataza a anaza ne ya anaza ne ya kara maɗugu ɗaya wa kana yamshi biha ahyanan ita wannan anaza wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiya tare da ita wani lokaci wa kana lahu mighfar sannan yana da mighfar shine abinda ake sakawa a rufe kai kamar ka ce hular kwano kariya da suke sakawa na kan mayaki min hadirin wannan hular kwano da karfe aka yi ta yi kwano lahu ana ce da wannan hular kwano almuwasha almuwashsha abin da yake da muwasha shi ne abinda yake a kan wani abinda yake ƙara wa wani abu armashi وشح بشبه وشح بشبه yana da kuma eh, wushiha bi shabahin wushiha haka yi kamata ya zama wushiha bishabahin an yi mishi ainihin kwalliya an mishi beza da azurfa shabahin shine azurfa wa migfarun akhar da kuma wani ainihin wato hay ila hular kwano din yuqalu lahu ana ce da shi as-sabugh as-sabugh abin da yake nufi da as-sabugh shine abin da yake cikakke at-tab wato ya zama ta, kai matuka wajen cika au dhus ko kuma ana ce mata zussabughi ko dai as-sabuq din ita kanta ko kuma zussabuq wa kana lahu thalasu jibabin yalbasuha fil harbi ya kasance kuma yana da jubba tace kama a ce a coat kenan ko a baya riga wadda ake sanya bayan duk an gama sanya suturu dan a rufe sauran sutura yakan sanya ta fil harbi a wurin yaki guda uku yake da su qila an ce fiha daga cikin sa akwai jubbatu sundusin akhdar ko da aka yi ta daga ainihin koren sundus irin riguna ne kamar da ga sojoji sukan sanya wata riga bayan duk sun gama saka riguna sai su saka riga kuma babba wadda take za ta lullube gaba ɗaya su rasu kuma tana ƙara kare su daga wato abin nan hare-hare ko kuma matsaloli na wuri kamar sanyi ko ƙaya ko makamancin haka wal ma'ruf anna urwata ibn zubair kana lahu yalmaqu min min dibajin yace abin da yake sananne shine urwatu dan zubair ya kasance yana da ainihin wato yalmaqu min dibaj yana da wata riga wadda take ta dibaj sunan madda ne da ake yin sutura da shi bitanatuhu sundusun akhdaru wanda ta cikinta abin da ke ciki to shine yake da koren sundusi yalbasuhu fil harbi yana sanya ta a ainihin halin yaƙi wal imamu ahmad fi idan riwayataini yujawwizu labsal al harir fil harb kuma dama al imamu ahmad a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin da aka samu daga gare shi yana halasta sanya ainihin al harini a lokacin yaƙi ku duba wata magana ce yake nan ta fiqh can an ce annabi sallallahu alaihi yana da wata riga da aka yi ta daga sundusi wanda kuma sundus al harini ne to sai maza maza ya ce abin da yake sananne cewa ba annabi bane ke da irin wannan riga ta alhari alharini a'a tabi'i ne urwatu dan zubair ya kasance kuma yana sanya ta ne a yaki ba yana sanya ta bane a halin gida dan kwalliya yanzu yana amfani da ta ne a matsayin kariya a matsayin kariya ga jikin shi da lafiyarsa a wurin yaki sai ce kuma ah, malam al-imamu ahmad ya bada fatawa ta halascin haka kafin ka ce to me yasa kuma wannan tabi yake amfani da abin da aka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine imam maza ya ce ai imamu ahmad ya bada fatawa cewa ya halasta a amfani da alharini din a wajen yaki yanzu ba matsayin sutura bane ba an sanya ne a matsayin kaya sutura ba a'a ana sanyawa ne a matsayin ainihin wato abin da ake amfani da shi don kariya a wajen yaki ina fata mun gane wannan wa kanat lahu rayatun sauda yuqalu lahal uqab ya kasance kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana da tuta irin tuta da ake dagawa a wurin yaki wanda take baka ce ana ce mata al-uqab kaga lafazin al-uqab kuma sunan waje ne sunan wani dutse ne tsakanin makka da madina asalin ma'anar shi a larabci shine saman dutse can saman dutsen shine al-uqab to uh, wallahu alam ya aka tace wannan suna wa fi sunani abi dawuda a cikin sunan na limamu abu dawuda an rajulin minas sahabati qala daga wani mutum a cikin sahabbai ya ce ra'aitu rayata rasulillahi sallallahu alaihi wa wa wasallama safra na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin tuta wadda take fatsi wa kanat lahu alwiya yana da wasu kuma tutocin daban bai ba'a akwai fara wa farare wa rubbama ja'ala fiha al-aswad akan yi mata kuma ya zama fari ne da baki a jikinta ya zama wani bangare fari wani bangare baki wa kana lahu fustatun sannan daga cikin abubuwan da annabi ya mallaka kayan yaki kayan amfanin sa akwai fustat fustat shine kamar kace rumfa ta tafi da gidanka pavilion ko ah, abin nan ah, tanti ko wanda an zo za a baza shi a shiga a kwanta ko a a yi kariya daga rana sannan kuma bayan an tashi a sake nadewa tafi da shi shine al-fustat yusamma al-kannu sunan shi kenan al-kann al-kann shine eh, abin nan wancan da muka faɗa dazu shine kuje kuma al-kann garkuwa wa mihjanun hu kuma eh, mihjanun qadara dhira'in aw atwala mihjan shine shine eh, cruzia me kenan da Hausa jama'a abun abun abun da ake amfani da shi dan don ah, kakkafa abin ah, igiyoyi din nan akwai in aka zo kafa tanti za a ɗaɗɗaure shi tiraku shi suke ce makuroziya wanda zai sa ya tabbata ko da iska tana kaɗa shi ba zai kaɗu ba ba zai faɗi ba Kaddara zira'in au atwala akan kakafe su waɗanda suke san kai tsawon zira'i ko kuma fiye da shi yamshi bi yakan tafi tare da shi wayar kabu bihi yakan hau inda zai hau tare da shi wa yu'alliquhu bayna yadayhi ala ba'iri yakan rataye shi gaba gare shi a ainihin wato a sa to wannan a zahiri kaga mihdan yana kan yi amfani da shi kenan fiye da wancan amfanin domin sanda ci haka mai lankwasa idan an zo akan kakkafe su to kuma ana iya amfani da su a matsayin makami ko wani abu galibi akan yi su ne da ƙarafa wa mihdara wa miksara tusamma al'urjun sannan yana da ainihin miksara ‘yar ƙaramar sanda stick ita ce miksara wadda take ba tafi rabin tsawon mutum ba ana ce da ita al'urjun al'urjun kaga al'urjun shine abin da yake madaukaki abinda yake a sama wa qadibun hakanan kuma annabi sallallahu yana da qadib qadib shi ma sanda ne yar gajerar sanda min al wadda aka yi ta daga itace ne na bishiya alshauhat sunan bishiya ne wanda aka yi shi da irin wannan ice na ainihin wato ashauhatu yusamma suna ce da shi wannan almamshuk almamshuk abinda yake nufi da almashq shine abinda aka gyara shi aka yi mishi kamar yadda kafinta yake goge katako shine almamshuk wanda aka goge jikin shi ya zama sai ta yadda ba zai iya mutum sartse ko ya ji masa rauni ba qila wannan yan sanda an ce huwal ta kana yatadawalu al-khulafa ita ce wadda halifofin da suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama suke amfani da ita duk wani halifa in yazo yakan rike ta kamar yana tabarruki da ita wa kana lahu qidahun yusamma ar-rayyan sannan yana da wani babban kofi kida kofi babba wanda ake kira da suna ar-rayyan aga rayyan mai kosarwa kenan ko kosashe wa yusamma Mugniyan kuma akan ce mashi mughniyan mai wadatarwa kenan ko wanda ya wadata wa kaidahun akhar mudabbabun bi silsilatin min fidda akwai kuma wata wani ainihin wata mudar daban wadda aka mata abin nan aka mata beza ko aka mata kwalliya da ainihin wato wata sarka wata hanyar wato ta lalace ne ta tsage ne ta tsage sai aka zo sai aka mata kamar faci kenan ta hanyar wato zare na azurfa wa kana lahu qidahum min qawari kuma yana da qidah yana da wasu wato kofuna din ha'ila yana da kofi wanda aka yi shi min qawari daga qawari wa qidahum min idan da kuma yana da wani kofi ha'ila wanda aka yi shi daga idan na icce ne kenan kamar akushi ne haka misali yudau tahta saririhi wannan kofin ko wannan modar shine ake sanyawa a ƙasan gadon annabi tsari salama ya bulu fihi billai idan yana buƙatar yin fitsari cikin dare to a cikin wannan yake yin fitsarin Shi ne wanda bariya take zuwa tana ɗaukewa bayan ya farka da safe har ta shanye fitsarin wata rana ko wa rakwatun tusamma as-sadir har ila yana da wani rakwa shine alqaus shine baka ɗin ko abinda ake harba kibiya ta jikinsa shine rakwa ana ce mashi asadir asadir kaga asadir shine wato wanda yake exporting wanda yake fitar da abu kenan wato kama a ce mai fitar da kibiya din waqila wasu kuma suka ce wa taurun min hijara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da ainihin wato taurun yana da wani ƙaramar buta ko ƙaramar tukunya min hijara wata ke ta ƙasa ya minhu yana yin allah da ita ne kamar kamar kamar ah, kula kenan da ake yi irin ta da ƴan buta nan ta ƙasa za ga mutanen da suna yin tana sa ruwa ya sanyi wa mikhdabun min shabahin kuma yana da mikhdabun inda yake sanya abun sanya watan lalli inda idan zai kwaba lalle zai saka a gemun sa ko makamanci haka abun kwaba lalle makwaban lalle da mazubar yana da shi min shabahi shi ma na azurfa ne wa qa'abun yusamma as-sa'a ko kuma qab qab shi kuma shine babban kofi kaman ka ce jog haka shi ake ce ma sunan shi as-sa'a kaga as-sa'atu wadata ko wadatacce wa mugtasalun yana da kuma baho na wanka min sufurin na fara azurfa wa mudhunun yana da kuma ainihin wato abin sanya kamar sun mai haka kamar irin yadda mata suke aje wani dan basket haka sai a sanya su mai a ciki da man shafawa man man sawa a kai da makamantansu a wurin aje mai me yake ce da Hausa ha ba su sunan shi ba eh wala ban su sunan shi ba wa Rabba'a yaj'alu fiha al-mir'a wal mishtar da akwai kuma raba'a shine kamar kace dan akwaku haka dan akwaku wanda yake murabba'i a shi da katako ko da wani abu makamancin haka murabba'in dan akwaku dan akwaku haka ko dan akwati wanda a cike yake saka mir'a yake saka madubinsa ko walmish da kuma kum ɗinsa qila aka ce wa kanal mishtu min ajin ya kasance shi wannan almush din abin abin taje kai din kum din matajin nasa min aj an yi shi ne daga maddar da aka yi sa shine hauren giwa hauren giwa ne aka aka yi kadin din shi aka tafike shi ya zama wato shine abin nan din shine abin tsefe kan wa huwa zailu wa huwa zabal shine shine akwatu akwatu amin shine azzabal shine haure din kamar yadda muka ci wa mikhala yana da kuma masayin kwalli abin saka kwalli yaktahilu minha inda naumi salasa yakan sanya kwallin nan a idansa kullun so uku fi kulli ainin cikin kowane ido bil ismadi yakan sanya kwallin ismadi wani kwalli ne mai mai kyau wanda yake gyara ido har yanzu akwai irinsa ana kawo shi daga ƙasa makka galibi wa kana fi rabaati a cikin wannan akwakun baya ga wancan mm, abin kallon fuska miro madubi da kuma kum dinsa har ila yau akwai al-miqra al-miqraban akwai kuma al-makash shine miqraban akwai sigzos wasiwaku sannan kuma akwai aswakin shi a ciki har ila yau na'am eh rakawa ko hoke kwarai kuwa haka ne rakwa koko abin nan wanda yake yin shi daga daga fata me ce ne ni ba shi bane gaskiya kwarai koko ne baka na ce kuskure na ne rakwa babu shakka kofi ne na fata na jazakumullahu khairan wa kanat lahu qas'atun tusamma al-gharra yana da kuma wata wani kwano ko akushi kenan shine kasa abincin abinci ko ka ce plate wanda yake mai zurfi ana ce da shi algharra algharra wato asalin lafazin algarra shine abin da za a iya e, zai iya ɗiban abu hakala biyu za a iya mixing abu a cikin shi laha arba'u hilaqa yana da ramuka guda hudu a jikinsa yana da ramuka guda hudu kaman hannaye inda ake daukan shi guda hudu yahmiluha arba'atu rijalin minhum ana samun mazaje hudu sukan dauka sukan dauke shi wannan katon kwano wasa yana da kuma sa'i ma'auni kenan wa muddin yana da kuma mudu wa qatifa da kuma abun kwanciya kamar a ce shimfidi ko katifa wa saririn kuma annabi sallallahu alaihi yana da gado wanda yake kwana akai kiwamuhu min sajid wanda kafafun gadan na katako ne ne kafa katako kamar ka ce gado irin wannan da ake cewa family bed ko makamancin sa ahadahu lahu as'ad ibn zarara wannan sahabi dan garin madina as'ad dan zarara shine ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar wannan ainihin gado wa firashin min adam yana da kuma shimfida abinda ake kwanciya akai wanda yake min adamin na fata ne hashuhu abin ciki da aka saka a cikin katifa filin din da aka saka ma wannan katifa ta fata leaf ita ganyen dabino ganyen dabino ne aka tattara aka zuzzuba a ciki ita ce wannan katifa da Umar ya ganshi a kwanciya yake cewa ya za ka dinga kwanciya akan wannan bayan kai ne shugaban duk addinin duniyar nan shugaban gaskiya na duniya ga kafirai can Farisa da Roma su kuma Allah ya ba su arziki alhalin ba sa bautawa Allah ka roki Allah ya baka arzikin duniya mana manzo Allah yake ce Umar yanzu kai ma irin abin da kake nema kenan Umar na ganin ka mutum mai hankali yanzu irin wannan duniya kake nema aw fi hadha anta ibn al-khattab to ita ce yake ishara anan katifa ce wadda ake mata kamar yadda ka san katifa da ake cewa katifar gargajiya din nan me sunanta ma asali a ba irin wannan wadda take nakurewa ba katifar katifar audiga din nan ita ce asali an na ce asali irin wannan eh, ta zamani amma mara aminci ita ce wanda ake ya hausa mutala da ce gaba ɗaya wata sai dai Allah ya fi mana kawai ita ce wadda ake da kyalle din nan da abu a sanya auduga sannan a zo a sa mata wani haɗaɗɗin ke yawa fata fata don ta zauna daidai to irin ta ne ana yi mata rigan ana iya mata rigan fata riga na fata to wani lokaci kamar da munan ake saka ciyawa ko gishin ciyawa ko kuma a sa auduga amma yanzu ba a yin wannan ba da ku zaka ga ko mace za mata aure sai an kawata ta da irin wannan katifa shi za a sa a kasa sannan sai a saka ta zamani a sama yanzu akwai masu yin ta a nan birni yawa sai dai ƙauye kuma aminci ne da ita ga shegen nauyi <laughs> sai kun tare ku ya daga ta wa hadhihi aljumla qad ruwiyat mutafarriqa fi ahadith waɗannan abubuwa da aka ambata na kayan amfanin gida da makamai da kayan amfanin ɗaki waɗanda annabi sallallahu alaihi ya mallaka kaga gace gaba ɗayan su arwaito su a hadisai ne daban-daban nan ya tattara su ne hadisai daban-daban ne suka zo da bayani akan su to kuma abin da zaka lura nan shine wannan abubuwa duka annabi sallallahu alaihi ya mallaka ne nashi ba wai na mata ne wanda suke kawowa an aure su ba a'a nashi ne na amfanin shi yana daga cikin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi irin haka komai yana da nashi bai jira wai sai har ya aure wata mace ta zo da wannan abu ba irin yadda mu muke da irin wannan al'adar bane za ga mutum bai da komai bai da komai in ban da hular shi da da bulugul maram din shi mata shi ta ta kawo komai da zai amfani da shi a gida to wannan al'ada ce irin tamu wallahu alam ba za ka ce kai tsaye bari ka lalata al'ada ba tunda mutane sun waye gari suna haka amma dai abin da ya kamata a kula shine akwai kuntatawa a cikin yadda mutane suke haka musamman a yanzu galibi mu talakawa za ga mutum idan ya haifi ya mace to da zaran ta fara tasawa fa ya shiga cikin rudani ina zai samu rabin miliyan da zai wannan abu dan wata sai kaga ƴar talaka sai an kashe mata wajen rabin miliyan a sai mata gadon 250 a sai TV a sai keken dinki a sai kujeru a sai eh, set din tukwane da risho da wane ne sai zama abin ya fi karfin iyayen nan da can nan da can sarasa da zasu to in dai eh, za a bi asali to ba sai an kawo waɗannan ba kai a kawo mishi mata shi kuma yi ne waɗannan abubuwan kuma ya kamata ce dama yana da su Allah ji kan mala albani Allah gafarta mishi ka ga malam duk waɗannan abubuwan da yake lissafa yana da nashi haka yake irin wannan rayuwa irin wannan tsarin na annabi shi ya dauka game da duk abubuwan rayuwa baya jiran na mata in ka je gidan shi ko ɗakin shi duk inda yake zaka tarar da komai da mutum yake bukata sai ka tarar amma mu yanzu tarar da zaka faɗa da matarka ta kulle ɗakin wani butar da zai maye yi alola sai ya zo masallaci zai samu bayi da ko buta Allah shi kyauta shi <laughs> saran da kuka bata an ta kwashe kayan ta sai ga ɗakin ya koma kama kama kabarta babu komai a ciki وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في الآنية من حديث ابن عباس قال الإمام الطبراني يبتد حديثي أتكي معجم ناشي wanda yake daga ibnu abbas hadisin ya bada labarin abubuwan amfani na annabi tsari sallama ya tattara su gaba ɗaya ce kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saifun qa'imatuhu min fidda yace manzon Allah ya kasance yana da wani takobi wanda madaukin takobin na azurfa ne wa qabi'atuhu kube din takobin kuma min fidda shi ma na azurfa ne wa kana yusamma dhal qifari ya kasance ana ce da wani takobi dhal kama a ce mai baki biyu wa kanat lahu qausun tusamma sidad sannan yana da wani baka wanda ake ce mishi as-sidadu wa kanat lahu kinana tusamma al-jam yana da kuma ainihin kinana ita ce waɗannan kibau kenan ana ce da ita al-jam'u wa kanat lahu dir'un muwashshahatun bin nuhas yana da kuma dir' shine sulke wanda aka mishi beza da azurfa tusamma zatul fuduli ana ce da ita zatul fuduli wa kanat lahu haraba ya kasance kuma yana da ainihin wato mashi tusamma annaba'a annaba'u ana ce mata naba'a annaba'a ita ce kama a ce kosasshiya ko wanda yake lafiyayye bai da tawaya wa kana lahu mihjanun ya kasance yana da kuma ainihin wato mihjan shine a a wannan dan mm, abin nan da muka faɗa baya makami karami din nan gajeri yusamma addaqan ana ce mishi addaqan addakan kaga lahaja ce ga wasu larabawa game da haɓa azzakan da ake cewa wasu larabawa sukan faɗe shi da dalu su ce addakan wa kana lahu tirsun abyadu yana da garkuwa ko fara yusamma ana ce da wannan garkuwa almujizu wa kana lahu farasun yana da kuma wani doki adham adham shine bakin doki kenan shine adhama yusamma ana ce da shi as-sakabu as-sakab aga lafazin sakab na nufin abin da yake zuba kamar ruwan sama mai zuba ana alladhi yasubbu ko yake zuzzubowa da sauri wa kana lahu sarjun manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana da ainihin wani siddi musamma addaj sunan shi kenan lafazin addaj a Hausa zai dauka ma'anar dan dako ko wanda ake daura mishi kaya wa kanat lahu bagla kuma yana da ainihin alfadara shahba'u wanda take ainihin shahba ita ce kamar ka ce mai ƙarfi ko wadda take da hasken jiki to samma ana ce mata adduldul duldul asalin lafazin duldul na nufin mai yanga wanda ta iya tafiya ta iya taku wa kanat lahu naqa annabi sallallahu alaihi yana da ainihin wato naqa raquma kenan ko tusamma alqaswa wanda aka fi sani da suna alqaswa lafazin qaswa a larabci suna sanyawa raquma ne wadda aka yanke mata kunnuwa duk da yake wasu malaman tarihi sun ce ita wannan ta ba kake bane ana dai faɗa mata wannan sunan ne kawai wa kana lahu himarun yusamma ya'fur yana da kuma wani jaki da ake ce mishi ya'furu ya'fur wa kana lahu bisatun yusamma alkan yana da kuma shimfada wanda ake ce mishi alkannu kamar yadda muka ji a baya wannan shimfadan shine dai wannan rumfa din wa kanat lahu anaza tusamma alqamara yana da ɗan kwagiri wanda ake ce mishi alqamarat wato ta macen wata kenan misali ko wa kanat lahu rakwa yana da rakwa shine wancan coffee eh, coffee eh, pot tukunya ko dan karamin kofi wanda ake amfani da shi wajen zuba abinci ko abin sha tusamma as-sadira haka ake ce mata as-sadira wa kana lahu miqradun eh, yana da kuma ainihin wato miqrad abin abin abin aski din can ko me sunan shi Sixos almakashi ismuhul wa mir'at annabi sallallahu alaihi wasallam yana da madubi wa qadib yana kuma da ainihin wato qadibu ah, shawhatin qadibu shawhatin yana da kuma wannan ainihin wato yar sanda ta itacen shauhati yusamma al-mautu suna ce mata al-maut kaga kamar yadda muka ambata waɗannan duka kayan amfani ne kuma a lura kayayyaki ne na bukata ba kayayyaki ne kawai na tara abin duniya ba kowanne akwai abin da yake da shi daga na cin abinci sai na shan ruwa sai makami na yaki sai na amfanin gyara fitira kamar shi almakashi din da makamantansu duka babu wani abu da ya siya aje kawai don kwalliya baka ji an ce kuma akwai wata fulawa akan abin nan din shi ba akan teburin shi ko akwai abin da zai zama bai da wani amfani a sara kuɗi kawai israfi irin yadda mu yanzu muke babu ka lura da kyau komai yana da amfanin shi yana da amfanin shi akwai abin da yake ba irin yadda muke ne za a je a siya abubuwa wasu ma wai akwai wanda suke expire ma akwai tangara yanzu da mata suke siyasa aje a dakunan su suna da life span bayan shekara biyar ko shida kawai za su tsatsage sun mutu kenan a ga wannan ragen asara da rashin sanin daraja dukiya kuma duk yadda ba a siyo mata ba to ana ganin kaman ta kai ya ba ba ta da iyaye ko kuma ba a ba a kaunata a gidansu Allah ya sa mu dace sai ce faslun ga wani fasli kuma fi dawabihi sallallahu alaihi wasallama wannan fasli zai mana bayani dangane da addawa ababan hawa dabbobin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake hawan su fa min alkhayli daga cikin dawakai akwai as-sakbu as-sakbu shine kamar da muka ji a baya ma'anan as-sakab wanda yake mai zubar da ruwa doki ne sunan shi as-sakab qila amma ce wa huwa awwalu farasin malakahu shine farkon dokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaka wa kana ismuhu inda al alladhi ishtarahu minhu bi ashri awraq awaqi sunan wannan doki a wurin mutumin ƙauyen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siya a wurin shi sunan shi a wurin wancan mutumin sunan shi addars aga addars kuma shine haƙori fika din nan ko wa kana agharra ya kasance ainihin wato fari ne shi muhajjalan wanda yake da irin wannan tambaran da ake cewa na goshi da kafafu mai tambari biyar fari biyar suke ce mishi ko menene danda fari biyar ko ah, yana da daraja a cikin dawakai wannan sosai ah, talaqal yamini wanda yake ainihin mai sakakken ƙafafu wato mai gudu ne dokin yana da gudu kumaitan aka ce kumait shine kamar a ce ingarma ah, asali kumait suna nufi wanda yake mai wato ba mai haske sosai ba wanda yake da kala ta zama kamar milk color yana da dan duhu duhun jiki galibi koshashen doki ne yake samun irin wannan sifa din mun gane wannan ko sai ce ah, wakila wasu kuma sun ce adhama ya kasance adahami ne shi kuma adham shine wanda yake ainihin wato ah, mai kala wanda take ba irin waccan kala mai haske ba kala mai duhu kamar yadda muka ji a baya wanda yake baki shine adham wasu kuma sun ce fari ne doki na farko kenan da annabi yake amfani da shi wanda kuma aka ce shine dokin shi na daya da ya mallaka akwai kuma almurtajizu almurtajizu shi kuma lafazin almurtajizu akan sa shi ne ga doki wanda yake ya iya haniniya yana da haniniya wanda yake kukan doki din nan wanda yake mai dadi wa kana ashhaba ya kasance shi kuma ashhabi ne ashhabi shine doki wanda yake kosashe mai tsayi wanda kuma yake kalarsa kalar jikinsa ita kuma kala ce wadda take mai kama da ruwan ƙasa shi ake ce ma ashab wannan shine dokin nan da wa huwa alladhi shahida fihi Qutaymah ibn Thabit shine wanda Qutaymah dan Thabit yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shaida a kansa. kamar da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wani ba kauye ne yazo zai sai da dokin suka yi ciniki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka daidaita kamar manzo Allah ya je ya kawo kuɗi sai wasu suka dinga tayi suna ƙara kudi da manzo Allah ya zo ya ce ma wannan ba kauye ga na dawo sai ya ce ka dawo akan mene sama ciniki muke mu gama ba yanzu kuma an ƙara mun kuɗi in kana so sai dai ka biya haka manzo Allah ya ce mishi a'a bawan Allah mun riga mun gama ciniki ba ba kauye kawai saboda ganganci har da rantsuwa da Allah ya ce shi ba a gama ciniki ba kuma in manzon Allah yana ganin an gama cinikin ya kawo shaida manzo Allah kuma bai da wani shaida tare da shi da shi kawai suka yi to sai Khuzaimatu dan Sabit yana cikin wannan kasuwa wannan barga inda ake sai da dabbobi a lokacin sai zo yace ni ina shaida manzo Allah ya ce mishi kai kana nan da yaka yace a'a amma ina shaida saboda gaske da na san Allah ya koka da ita manzo Allah ya ji dadin wannan shaida ya kuma mishi albishir cewa to kai shaidarka tsaye take da shaidan mutum biyu da haka Khuzaimatu dan Sabit duk sanda ake neman shaidu biyu aka same shi shi kadai to ya wadatar yana iya zama a matsayin shaida biyu manzo Allah ne ba shi wannan ainihin martaba babban sahabi ne daga cikin mutanen garin Madina Allah ya kara masa yadda saboda karfin imani da sanin cewa manzon Allah ba zai ma wannan ba kauye ba dole ba kauye nabi da gaskiya yanzu yace shi yana shaida alalin kuma baya nan akai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya anshi sa a ƙarƙashin haka da kuma wannan falala da ya bashi to sunan wannan doki sunan shi al-murtajiz ina fata muna gane ba. akwai kuma al-luhaifu alluhaifu wallizazu wazzaribu wasahba walwardu duka wannan sunayen dawakai ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yi amfani da su in aka ce alluhaif larabawa sukan sanya wa doki suna luhaif ne idan yana da dogon bindi bindin shi yana gab ya shafi ƙasa sai su ce mishi alluhaif mun gane wannan ko idan ku suka ce al allizaz allizaz shi kuma shine karfaffan doki doki wanda yake iya jan keken keken a duken dawaki shi kadai shine suke ci mashi lizaz sai kuma mun ji wancan kuma murtajizun ko oke ba wazzarib ko kuma dokin da ake ce mashi azzarib shine wato kamar wanda ake ce ma dan dukushi dan cin doki ya ka dan saurayin doki wanda bai gama rika ba shi suke ce ma azzarib mun gane azzarib wanda yake yana yakan yi gudu sosai saboda jikin shi bai da nauyi shi suke ce mishi azzarib galibi an fi amfani da su wajen tsere duk waɗannan jama'a suna yanan da waɗannan bayanan ire-iren waɗannan dawakan wanda yake son ganin ƙarin bayani a cikin sai je karanta littafin kitabul hayawan ko na jahis ko kuma ɗayan zaka ga yana lissafo su cewa ga yadda laraba suke faɗa ga kuma ainihin wato ma'anarsu da kuma littafin al-ishtiqaq kitabul ishtiqaq haka nan ko da cikin gama garin qawamis irin na da kamar lisanul arab ko littafin tajul arus na murtada zabidi zaka samu bayanai game da waɗannan kalmomi da ma'anoninsu da misalai ma na waƙoƙi da larabawa suka yi suna ambatan ire-iren waɗannan dawakan da makamantansu kuma waɗannan al'adu ne na mutane ko a nan ƙasashen namu idan ka je cikin masu amfani da ire-iren waɗannan yanzu a nan akwai 'yan cikin zariya galibi 'yan sarauta za a gari sun san waɗannan abubuwan sun san sunayensu sun san nau'insu kuma suna iya tantance su kai ne kawai da kake dan talaka kana ganin doki duka iri ɗaya ne saniya duka iri ɗaya ne amma da mahauta watakila da fulani suna da sunan da suke ba su gwargwadon yanayinsu da halittarsu da shekarunsu ko kalar jikinsu ko siffarsu ko amfaninsu a cikin garki kamar da ko a cikin raƙuma za ga an ce ga hikka ga bintu labunin ga muhadin ga wacici ina fata mun gane wannan to haka kusan cikin kowace sana'a kuma idan ka je na'am sai yace kuma akwai kuma akwai da kuma sabaha sabha ainihin wato sabha shine wanda yake doki wanda yake mai yawan mai yawan gurnani baya yin shiru duk ana tafiya da shi yana ainihin wato yawan ana jin motsi da karan bakinsa yana gurnani yana tauna shi suke ce ma sabaha sannan shi ma wannan irin dokin abinda yasa suka fada ne aka saboda bai gajiya shi kuma bai gajiya kamar da kasan mutum idan yana gudu yana cin cingam ko wani abu ba zai yi haki da wuri ba ba zai gaji ba to da haka doki wanda yake yana yawan motsa bakin shi ana tafiya bai gajiya da wuri za a dade ana tafiya da shi ba tare da ya gaji ba mun gane sai kuma alkwai kuma alward alward wanda shi kuma kalar jiki ne in ya zama kalar shi tsakankanin tsakanin mai haske da duhu wanda yake kalar shi tana da cakuɗe tsakanin haske da duhu duhu duhu haske haske shi ba kumait gaba ɗaya ba shi kuma ba ashkar ba shi kuma ba ja gaba ki ɗaya ba wanda yake da wannan irin wannan kala kamar ruwan ƙasa mai ɗan duhu-duhu haka shi suke ce ma ward mun gane ward asali abin nan kenan firanniya fa hadhihi sab'atun yace waɗannan guda bakwai kenan muttafaqun alaiha wanda duk malaman tarihi suka hada kan cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya mallaki waɗannan dawakai to ga duwa gani fa ababan hawa ne waɗannan fa dabbobi da kofi da asuwaki da kafar gado na annabi sallallahu alaihi wasallama duk akwai bayanai akan su ka taba jin wani mutum da ake mishi irin wannan tarihin jama'a irin wannan dukka wajen sanin duk wani abu da ke da alaka da shi babu wannan mutum a duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallama al-imam Muhammad abdullah muhammad ibn Jama'a ibn jama'a shafi'i fi baitin faqala ibn al-qayyim yace akwai wani babban malami mai suna. abu abdullah muhammad ibn ishaq ibn jama'a mai bin mazhabin shafi'iyya ya hada waɗannan sunaye a cikin baiti guda na waƙa sai yake cewa wal khailu sakbun luhaifun sabhatun zaribu lizazu murtajazun wardun laha asraru yace dawakan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sakabun wanda aka ce ma'anar shi zub da ruwa kamar mai zubar da ruwa akwai kuma luhaifun wanda shine mai dogon bindigo ko kuma sabha wanda yake mai yawan eh, tauna baki mai yawan tafiya da gudu ko kuma zaribun matashin doki akwai lizaz wanda yake doki mai ƙarfi jarumin doki ko kuma murtajazun shine ainihin wato wanda yake mai ƙara mai haniniya ko kuma wardun wanda yake mai kala tsakankanin ah, tsakankanin haske da kuma ah, ashkari wanda yake ja laha asrarun duka waɗannan dawakai kowanne akwai sirrorinsa wato akwai amfanin shi da abin da yake ya siffanta da shi da abin da yake ya fi ɗayan iyashi. ibn al-qayyim yace akhbarani bi zalika anhu waladuhu al-imam Izzuddin Abdul Aziz Abu Amr dan gidan wannan malami da na bada labarin wannan waka daga gare shi shine bani labarin cewa wannan waka ta mahaifinsa ne dan nasa sunan shi al-imam Izzuddin Abdul Aziz Abu Amr a zahiri wannan sun yi mu'asara ne kenan da Ibn Qayyim kuma hasan tattauna akan wannan mas'ala ya bashi labari daga mahaifinsa yace a'azzahu Allahu bi ta'ati Allah ubangiji ya ɗaukaka wannan bawan Allah da ta hanyar sanya shi a cikin da'ar Allah wa qila yace kuma amma ce kanat lahu afrasun ukhar 15 cewa annabi sallallahu alaihi yana da wasu ainihin dawakan daban waɗanda ba waɗannan ba guda goma sha biyar walakin mukhtalafun fiha sai dai akwai saɓani game da sunayensu da kamanninsu da yanayinsu wa kana fatasar jihi min leaf ya kasance abin da ke cikin abin nan filin din da aka sanya a cikin wato siddin da yake siddin din da yake daurawa da wakan dukan shi shi ma na irin wancan wato bunu ne na ganyen dabino ba wai siddi ne mai laushi na yan gayu ba wa kana lahul bighalu wa kana lahu min al-bighali duldul yace har ila yau kuma a cikin dabbobin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfani da su daga ciki akwai a cikin al-bighal cikin alfadare akwai waccan duldul wacce take mai yanga kenan wa kanat shahba ta kasance farace shahba ahadaha lahul muqawqis muqawqis sarkin kasar Alexandra Misra kenan sarkin kasar Misra shine ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan wannan alfadara wa bagla ukhra akwai wata alfadara kuma daban yuqalu laha fidda ana ce mata azurfa ahadaha lahu farwatu aljuzami farwatu aljuzami shi ba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kyautarta wa baglatun shahba akwai wata fara kuma har ila yau ahadaha lahu sahibu ila sa sarkin ila shine ya ainihin aiko da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kyautan wannan alfadara wa ukhra akwai wata kuma har ila yau Ahada lahu sahibu dawmatil jandal sarkin dawmatil jandal shi ya ba annabi kyautarta wa qad qila an ce kuma a wani ra'ayin innan najashiya ahda lahu baglatan fa kana yarkabuha najashi ma ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kyautan wata raquwa wata alfadara sai manzo Allah ya kasance yana hawa wannan alfadara yana amfani da ita wa min alhamiri daga cikin jakuna kuma akwai ufairu ufail wa kana ashhaba shi ma fari ne ahadahu lahul muqawqis muqawqis ne ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan shi maliku malikul qibt sarkin qibtawa a misra wa himarun akhar har ila yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da wani jaki din daban himarun akhar yana da wani jaki daban wanda yake ahadahu lahu farwatul juzami kyauta ne shi kuma daga farwa aljuzami wa dhukira anna sa'ad ibn ubada a'ta an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama himaran farakibahu amma ambaci cewa sa'ad dan ubada babban ainihin sahabi cikin ansar ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama wani jaki farakibahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau wannan jakin ina fata mun gano wannan to kaji dangane da alfadarai kenan da kuma jakuna wa min al-ibli sai kuma cikin raƙuma akwai alƙaswa wakila an ce wahiyar lati hajara alaiha ita ƙaswa'u ita ce wadda ya yi hijira a kanta wal adba'u ko kuma al adba lafazin adba a larabci ana sanya shi ne ga ainihin wato dabba wadda ƙahonta ya kari haka aljada'a aljada'a wadda aka tsaga mata kunne ko hal hal هل تحس min jad'a al to kamar ka ce kenan annabi sallallahu alaihi yana da wasu raƙuma guda biyu da al asba da kuma al jad'a sai malam ya ce walakin lam yakun bihima adbun wala jad'un sai dai waɗannan dabbobin duk da ana ce ma ɗaya mai karayen ƙaho ana ce ma ɗaya kuma mai yagaggen kunne amma ba wai kahonta da gaske ne kareye ba ba kuma ƙahonta da gaske yagagge bane kawai dai inkiya ce zaka yi jin wani sunan shi wana wana gurgu kuma ba gurgu bane ko ga an ce wana sunan shi alhaji wana kurma kuma ka kaga yana magana ko to amma a bisa dabi'a da zaran an ji irin wannan lakabin an saya mutum za a fi tunanin cewa yana da wannan matsala ne shi ne yake marmaza yake tantance mana cewa ba wannan matsalar ce ta sa ake ce musu suna kawai suna ne wa inna ma ta bi zalika kadai suna ne da aka sanya musu haka ba wai dan suna da wannan sifar ba wakila an ce kana bi udniha adubun wasu suka ce a jikin kunnan wannan raƙuma akwai ainihin inda ya samu matsala fasummiyat bihi sai aka sa mata wannan sunan wa halil adba'u wal jada'u wahida shin waɗannan guda biyu din adba da kuma jada'a raƙuma ce guda ɗaya a wisnatani ko ku kowace raƙuma ce mai zaman kanta fihi khilafu akwai sabani game da wannan injimalan ibnul qayyim wal adba hiya allati kanat la wannan adba'u din ita ce raquman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ba wanda ya taba wuce ta an ana tsere indai an zo tsere kullun ita take wucewa ita take yin nasara kullun idan ana gasan tsere thumma jaa arabiyyun ala qa'udin fasabaqaha sai kuma wata rana kawai wani bakawai ya zo da wani dan dukushin raƙumin shi wani raƙumi da an raina shaka shine qa'udin wanda yake raƙumi ne ba wani kosashe ba mai ramamme fasa ha kawai sai aka saka ya tsere sai ya wuce wannan qasba uh, uh, uh, adba fa shaqqa zalika ala almuslimina sai musulmai suka ji takeici sabai basu dadin wannan abu da ya faru ba a ce an wuce ra kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen tsere fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai wanda Allah ya kwantar musu da hankali ya ce inna haqqan ala Allah Allah ya rafa amina duniya shay'an illa wada'ahu haƙƙi ne alƙawari ne akan Allah babu wani abin duniya da Allah zai ɗaga shi sai kuma shi Allah da kanshi ya kwantar da wannan abu mutum ne ko ƙasa ce ko daula ce ko wani tsari ne ko yanayi duk abin da Allah ya ɗaga sai Allah ya saukar da shi fakam ƙaddar aina min mulukin wa daulatin ko menene yake cewa daga sun badu musri'ina wa zalu so nawa ne ake ganin sarakuna da dauloli waɗanda suka ɗagawa suka kai sama sun mazalat sannan suka kauce musri'i na cikin gaggawa ba ba kuma aka neme su ma aka rasa duk yadda mutum ya kai ga mulki ba zai kai fir'auna ba daga fir'auna sai da Allah ya kawar da mulkin shi ya ɗaukaka a ƙasa ya yi ɗagawa ya zama babu kamar shi har yana cewa shi Allah ne idan daula ne da ainihin wato civilization an yi dauloli irin na watin abin nan adawa da samudawa da Allah yake cewa amaruha aksara mimma amaruha sun raya ƙasa fiye da yadda na bayan suka raya ƙasa sun yi sun samu galaba akan environment din su amma Allah duk ya kaudu su to haka duk wani abu da kaji Allah ya daga wani zai yi kuɗi ya wadata ya arziki a ji labarin shi shikenan ana nan sai waye gari kuma babu shi ko dai yana raye ya talauci ko kuma koda yana da kuɗi an daina yayin irin kuɗin da yake da shi kuɗin shi karafa ne shi kundila ne yanzu kuma ba a yayin kuɗi karafa ana yayin yanzu stock exchange ne sai zama yanzu shi ba mai arziki ba ne wani kuma kuɗin shi filaye ne sai zama filaye yanzu ba su da daraja yanzu ba su ba filaye waɗanda ake ainihin so wani kuɗin shi ainihin wato noma ne haka dai wani kuma zai zama ba shi da komai ma zai zama talaka har sai ya nemi taimako ya nemi agaji sai ya yi bara mala ya shi bamu labarin wani ah, Allah ji kan malam yana bamu labarin wani ah, gwamna da aka yi Ambrose Ali wanda ya ce sai da aka zo bai da lafiya ana neman taimako a coci za a haɗa mashi kuɗi a mai magani kuma ya samu kuɗi lokacin da aka yi mulkin shagari jamhuriya ta biyu dan siyasa ne da ya samu kuɗi ya yayi girma ya daraja to haka Allah yake duk wani abu da Allah ya ɗaga to ka'ida sai ya mai da shi kasa dan ya zama mulkin Allah ne kaɗai ke tabbata ruwa gare da zaka ga wani dan siyasa ya tashi a ji labarin shi ya mulki san da aka ce babu shi baka ma ƙara jin labarin waya ina ma yake sai a dinga sanin wani yana duniya ma ko ya mutu ba ma a jin shi kwata kwata kuma ko anguwar da ya je yake kaje garin da yake kaje anguwar da yake sai gaba wanda ya damu da shi lam ya lam ya shay'an madkura asbaha la shay ya zama kaman ba kowa ba waɗanda ainihin wato suka samu ɗaukaka irin wannan suna nan birjik a cikin tarihi waɗanda sun riga sun kauce ba a jin labarinsu kuma suna nan birjik a cikin rayuwar da ake ta yanzu waƙi an rayuwa ba a jin labarinsu waɗanda Allah yake khalade musu sunayensu kawai sune ne bayan Allah na gari wanda suka yi aiki na gari daga cikin sarakunan musulunci da malamai da halifofi da waɗanda suka yi jihadi ga su Allah yana khalade sunansu ko da sun kau ba a fasa jin labarinsu Allah yana tsare sunansu da mutuncinsu ana ambatansu ana musu gafara ana ana ishada ana celebrating ayyukan da suke na alkhairi amma dai wannan shine tsarin Allah duk wani abu da ya daukaka sai Allah ya dankwafa shi sabai sabai da suka ji takeici manzo Allah na musu ai wannan ba wani abu bane da Allah ya daukaka wannan wannan dabba akan sauran ƴan wata dabbobi tana cin nasara kullun tana wuce su yau kuma Allah ya kawo ne ya daukaka akanta shi ma yayi nashi iya Allah kuma ya kawo ne daukaka akan shi ba haka bane jama'a Allah ya shirar da mu shine sai a kasa mala yake cewa akhrajahu al-bukhari a cikin mujalladi na 11 na fatuhul bari kenan shafi na 292 fi riqaq babu tawadu'i babu ne ke wannan tawalu aga manzo Allah bai alfahari ba ko ya ce an yi magudi ne sai an sake bai yadda ba wa fil jihadi da kuma cikin kitabul jihad babu naqatin nabi sallallahu alaihi wasallama babu da ke bayani akan raquma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 4800 da lamba biyu a cikin kitabul adab babu karahiyatir raf'ati fil umur babu da ke nuna karan karhancin mutum ya dinga tsammanin shi sai ya daukaka akan komai da imamu nasa'i a cikin mujalladi na shida na sunan dinsa shafi na 227 a cikin kitabul khaili babu sabq babun da ke bayani akan halaccin tsere da dawakai da Ahmad a cikin Musnad da kuma Shafi na 253 wa qala al-hafiz fi al-fath ibn hajar a cikin fatuhul bari mujallad na shida shafi na 56 yace wa fil hadisi a cikin wannan hadisi akwai halaccin ittikhadul ibli mutum ya zama yana da raƙumi rukubi dan ya dinga hawa wal musabaqati alaiha kuma dan a dinga ya dinga hawa ana yin tsere wa fihi tazhid fi dunya kuma akwai kokarin nuna wa mutane su dinga gudun duniya lil isharati ila anna kulla shay'in fiha la yartafi'u illa in in taba'a, ishara akan cewa duk wani abu da ke cikin duniya baya daukaka sai ya zama daga baya kuma ya zo ya zama ƙasa da haka wannan yana maka duniya ba abin ka tsaya kana wahal da kanka akan ta bane domin duk abin da ka samu na ɗaukaka kuma sai ka dawo kai ba maɗaukakin ba ne daga nan kuma sai mai bayan ka samu duniya don misali ka tara kuɗi ka tara kuɗi daga nan kuma sai ne. malam jafar marigayi allah ya gafarta mashi ke ba da labari cikin karatutukansa game da wani irin wannan da irin mugun tunani irin wannan wai yana ta lissafi saurayi ne fa ta lissafin zai gama makaranta bayan nan ya yi nysc ya samu aiki ya tara kuɗi ya sai mota ya gina gida ya auri mata ya haifi 'ya'ya ya sa su a makaranta su zama injiniyoyi da likitoci da lauyoyi ya tara dukiya ya zama babban mutum duk da ya gama lissafawa ya yi kaza ya yi kaza har ya yi ritaya ya dawo yana wasa da jikoki ya kace mashi daga nan kuma fa sai ya shuru ce daga nan kuma sai na mutu shi da kanshi ya santo daga nan babu wato duniya tana da ƙarshe ba ta da tabbas duk abin da za ka yi ka lissafa in yi kaza in mallaki kaza in mallaki kaza in kai mataki kaza to daga nan kuma fa ya kamata ka tana daga nan kuma sai mutuwa in ma ta baka kai nan din kenan ko wa minhum man yutawaffa min qabl ba dole bane a baka kai ila azalil umr din wannan buri da kake sai ka cimmawa sai in Allah ya gada maka cin mushi kuma Allah na iya kyale ka din kuma ka ki cin burin ka gama wahalar duniya kuma baka samu komai ba ran da zaka mutu sai an ba iyalanka sadaka abincin da za su ci baka ba musu abin da za su ci na ranar babalanta na gobe da kuma tunanin kai kana yi ne dan ka tara a ji labarin ka kuma a ce ka mutu ka bari shi za gara ka kama abin da zai maka amfani ka kama abin da in ka yi za ka ci more shi ko baka na amma wanda kawai zai zama wahala kake ba kanka to ya kamata kai wahalar ne kai gwargwadon bukata kamar yadda kaji waɗancan abubuwan na duniya da annabi ya tara ya tara su ne duka na bukatun duniya wanda za su taimake shi akan rayuwar shi ta tafi bisa fitra ya samu ya bauta wa Allah amma abin da zai zama kawai zai shagaltar da kai ne ko abin da ba shi da amfani fudul ne zaka iya rayuwa babu shi you can do without it ba zo da sai da shi ba ko babu shi zaka rayu sai ka yi shi da gwargwadon miƙidarin bukata shikenan sai ka zauna lafiya babu abin da ya kai haka zaman lafiya wadatar zuci bukatunka su zama bukatu ne na larurar dan adam kamar bayi duk inda bayi ya kai da kyau irin yadda yanzu turawa suka koya mutane al'ada kawa ta bayi wani sai kashe mu bayi miliyan biyar ba bayi ne wurin kashi kawai da fitsari da wanka ya mushi gata ya, gyara shi duk yadda ya kai da kyan shi za ka shiga ka sai bari in kwanta ne bacci in ka dawo daga wani hidima ka je ka sa kujera cikin kishin gida kaga dukkan bayi kawai abu ne na bukata duk abin da zaka yi a cikin bukata ce take kai ka wanka fitsari bayan gida da makamantansu ko ko ko ainihin wato abubuwa da suke da bukatun dan adam da za su kai shi da zaran ka gama wannan ba abin da zaka yi dole ka fito to ashe da kawai sai ka sa iya abin da zaka bukata a ciki kawai ya isar to haka ya kamata mu dauki duk abubuwan nan na duniya jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ishara a cikin wannan hadisi akan cewa komai na duniya ko mun daukar da ya samu sai ya dawo kasa wa fihi al-hasu ala tawadu kuma ana nuna mutane a cikin wannan hadisi kwadaitawa akan mutum ya zama mai tawalu kar ka zama mai san dagawa akan kowa cewa kai kullun sai ka wuce kowa akwai wanda in ya hau mota in za shi Kano daga nan to fa shi ka'ida ba a wuce shi ko Abuja ko in ka taka ka wuce shi to sai ya wuce ka kaga wannan wawa ne duk wanda zai zama tafiyar ka wani ke auna ma ita bai da hankali bai san shi ya aike ka ka san abin da ya koro shi na ruwanka da saurin da yake wani koma shi ne nan da bakin titi fa ya wai ba a wuce shi shi yo shine limamin masu tuka ababen hawa dole ya zama shine first commuter wannan wauta ce jama'a aka haka ne mutum zai je ya halaka kanshi ko ya halaka wasu ko ya je ya samu kanshi a cikin wani hadari wanda ya zama abin abin takaici abin tausayi duk irin wannan ya sha faruwa kuma ba daidai bane ko da an hau abin hawa mutane su dinga ziga direba cewa wai sai yayi gudu sai ya wuce musu wani galibi mutane suna da irin wannan wata wai ana wuce su su ma su je su wuce ba bai da wani amfani jama'a kaji a sunnance ba laifi ne dan wani ya wuce ka kai ma ka wuce wani kowa tafiye shi daban kuma dama haka abin yake faruwa a duniya ba dole dan ka riga dan an riga haifanka kuma sai duk wanda aka karga shi zuwa duniya sai ka riga shi samun abin duniya ba ko sai ka riga shi mutuwa ba ba dole bane ɗanka da ka haifa zai iya zuwa duniya a gabanka ya fi ka samun abin da ake samu a duniya ko ya fi ka fahimta ita kanta duniyan ma iliminta da iya zaman duniya da komai duk wannan yana faruwa duk muna gani da haka ba lazumi bane cewa wanda yake gaba kullun shine a gaba a'a na gaba na iya komawa baya farubba muballagin aw amin sami'in na fata mun gane wannan jama'a wa fihi husnu khulqin nabi sallallahu alaihi wasallama ibnu ibnu hajarin yace a cikin shi kuma ila akwai abin da ke nuna kyan halin annabi sallallahu alaihi wasallama wa tawadu'uhu da kankan da kanshi wa azamatuhu fi suduri ashabihi da darajar shi a cikin zuciyar sahabban shi kaga dan kyan halin annabi sallallahu alaihi wasallama shi sa manzo Allah bai ji damuwa ba in wani ne sai ce a kama wannan ba kawai a mai dukan tsiya don shi zai kawo raƙuma to ta wuce raƙuma shugaban duniya ga baki ɗaya sai a zane shi a hukunta shi a ƙwace raƙuma ma da kuma tawalu irin na Annabi sallallahu alaihi da har ya iya yin tsere da wani ba kawai da tun farko zai ce ne ni kai ba ni ina manzo Allah kai ba ka ce ai tsere tsakanin raƙuma ta da taka kai a kai awa da kuma yadda manzo Allah yake da daraja a idan mutanen shi sahabbai ma'ana wannan raƙuma da ta wuce raƙumar shi abin bai musu daɗi ba don ba su so ko yaya ko ta yaya ne a samu wani ya fi annabi wani abu ko me yi abu sallallahu alaihi wasallama wa ma sallallahu alaihi wa alaihi wasallama yau ma badrin jamalan mahariyan ranan yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci riba ya samu ganima wani raƙumi mahariyan wannan ana dangata shi ne zuwa ga wata kabila wanda kakansu shine a jahiliya ana ce mishi mahratu ibnu haidan mahra ibnu haidan kamar yadda za a ce misali doki sai a ce dan agadas ko ko a ce saniya sai a ce yar gari kaza mun gane a ce ba ude rago ba ude to haka akwai dawakai da ake a jahiliya aka san su ana danganta su ga wannan kabila banu mahra ibnu haidan sun shahara da iya kiwo ne da renan dawakai suna kiwon su suna ainihin wato abin nan raƙuma kai ko suna renan su suna da raƙuma suna renan su suna siyarwa fi anfi to manzo Allah ya samu wannan li Abi Jahl Abu Jahl ne yake hawan shi shi ya hawaye bai da shi yakin Badar fi anfihi burratun min fidda yana da an sa mishi wato zobe a jikin hancinsa na azurfa manzo Allah ya same shi a cikin ganima fa ahadahu yawmal hudaybiyah manzo Allah ranar Hudaybiya din nan lokacin da ya yace masa sahabai ku je kowa ya je yanka dabba shi zamu kwana daga nan suka dan turjiya din nan sai da yaje Ummu Salama ta ba shi shawara akan cewa ya je ya fara yanka nashi ko to ranan wannan wannan raƙumin shine manzo Allah alaihi salatu wasalam ya yanka shi a Hudaybiya a matsayin wato hadayarsa li yaghiza bihi mushrikina dan ya baiwa kafirai haushi kafiran makka dan ya ƙara tunzira ainihin zukatansu sai ya yanka wannan raƙumin domin suna ji a jika cewa raƙumin Abu jihal fa yanzu ya koma gun Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma gashi ta ma ya yanka shi ya ma yanka shi kawai hadaya wannan hadisi mala ce akhrajahu Ahmad a cikin mujallad na ɗaya shafi na 261 da Abu Dawuda a lamba hadisi na da 1449 min hadisi ibn Abbas da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda wa isnaduhu sahihun da isnadi ingantacce wa akhrajahu tirmidhi hakanan tirmidhi ma ya fitar da shi a cikin lamba ainihin shafi a hadisi na 815 da ibnu maja a ainihin lamba ta 376 min hadisi ja'far ibn muhammad an abihi an jabirin wa isnaduhu sahihun daga jabiru dan abdullahi da isnadi wanda yake ingantacce wal burra din can da yace an sanya mishi ainihin bura a jikin hancin sai ce halaqatun wani dan zobe ne tuj'alu alufi anfil ba'ir wanda yake sanyawa a jikin hancin raƙumi kamar da kaga yan baroriji suna sa abin nan haka a jikin hancin su to sai a huda hancin raƙumi sai a sa mishi abin nan wani kwalliya ne ake musu wa kanat lahu arba'una likha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da ainihin wato raƙuma waɗanda suke waɗanda ake barbararsu waɗanda suke masu ba da nono masu shayarwa da haihuwa kama a ce mata yake kenan guda arba'in da biyar wa kanat mahariyatun su ma dukansu irin waɗancan ne kiwon banu mahra Ibn haidan arsala biha ilaihi sa'ad ibn ubada min na'ami bani uqail sa'ad ɗan ubada shine ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su daga cikin wato dabbobi waɗanda aka samu daga banu uqayl wa kanat lahu mi'atu sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da raƙumi yana da akuya yana da akuya guda 100 garke guda kenan wa kana lahu wa kana la yuridu an tazida ya kasance baya son su haura 100 ba fatan shi bane su dinga karuwa idan kai kullun kana da dabbobi kullun suka ke ga suna ta haihuwa ko kaji ne kullum burin ka ga suna ta karuwa ko ce da yana da kaji 100 da kaji 100 na fara gidan gonan nan amma yanzu ina da 30 kana ta kana ta abun nan eh, eh, eh, fa jama'a fa au'a kana ta ƙara tarawa kana ta ƙara hadawa kana tarawa to anan shi baya yin haka kullama wallada minar lahur ra'i bahma duk lokacin da mai kiwon yazo ya bashi labarin cewa an haifan mishi sabuwar a jaririya yar batalar akuya sabuwa sabuwa haihuwa zabaha makana hashatan sai sai ya dauki akuya guda ɗaya sai ya yanka da sun kai 101 sai ya sake yankawa su koma 100 ya ci ya sadaka ya kyauta wa kana lahu sab'u anuzin mana'iha tar'ahunna ummu ayman aji duk sanin suka kai ɗaya, sai ya yanka daya bai su su ta 100 bai su su tare su yawa dan kada su shagaltar da shi la haula wala quwwata illa billah wato jama'a koyi da manzo Allah fa sai dai ka iya abin da zaka iya kawai akwai abin da mu yanzu ina duniya ta riga ta ta canza gaba ɗaya tunanin mu za ga mutum ne wai ba ba yi da buri a duniya an banda kawai ya tara ya tara zai kuma dinga fada yana alfahari cewa shi fa duniya yake yawa shi kuɗi yake so sai yayi to kuma matsalar shi ne kamar da suke fada a cikin kimiyya ta ainihin wato Uh, business uh, sciences cewa galibi ma mutane sa neman kuɗi ne ba su ma san me za su yi da su ba in ka tambaye shi idan ka tara kuɗi me za ka yi da su bai ma sani ba ma'ana wahala kawai ke ba shi bai san daga karke me zai yi da kuɗi ba yadda ka san yaro ne da ake kai shi makaranta shi bai san me sa ake kai shi makaranta ba iyayen shi ne kawai suka san amfanin makaranta suka kai shi ko dan wani yaron zai ce maka ni ba zan makaranta ba ko a cire na makaranta ta isa haka saboda bai san amfanin ta ba wani yana kuka ake kai shi ko to mutane da dama da irin wannan akaliyar yara suke neman kuɗi jahilcin ba su san me za su yi da kuɗi ba da haka suka tara su sai su rasa abin da za su yi sai kuɗin gaba ɗaya su rikirkita musu tunani rikirkita musu kwakwalwarsu da da ainihin tsarinsu sai ga abin da ya kamata su yi da su amma ba sa yi dan dama da za su neme su ba su da mission akan me za su nema shi sa mala albani Allah ya gafarta mashi ya ci riba neman kuɗin shi dan dama ya fita neman kuɗi yana da mission cewa ga abin da zai da ya samu kawai sai abu shikenan sai zama ya kuma kuma bai da kuɗin kuma baya jin takaicin bai da kuɗi saboda ya san abun da zai da su kuma ya san me yasa yayi da su kun gane bambanci da ma irin neman kuɗin da kuma irin yanda wasu misali suke neman kuɗi ko da a cikin malamai ne me yasa malami ke zuwa ya kama kasuwanci ko siyasa ko shiga da fita na neman kwangila sai ga shi ma bai san me yasa yake ba kawai dan dai ana yayin neman kuɗi bari kawai shi ma ya nema the next thing idan ya sama sai ya ga to me ake yayin yi da kuɗi shi ma sai ya yi ma'ana bai da ajanda tashi ta kanshi duk wanda ya zama bai da ajanda tashi ta kanshi kwatankwacin shine kwatankwacin wancan mai gudu da mota saboda wani ya wuce shi shi bai da nashi tunanin kenan wani ne ke mai tunani ya ga wannan gudu da mota ya tafiya akan 160 km per hour shi kuma shi ma ya ce sai ya taka mota shi ta kai haka dan yanzu shi bai da nashi tsarin bai da tashi ajanda ta yi wancan yana da wani sauri da yake so yayi ne dalili ya saka shi kaga yana da nashi manufa a nashi gudun kai kuma yanzu taka manufa ita ce tunda dai wani yana yi nima sai na yi wani za ga ko aikin waya riga ne bai san aikin waya riga da za a mishi ba sai ya gani a wuyan wani rashin manufa ne wannan duka ya kamata ya zama a rayuwa kana da naka tunanin kana da independence a tunaninka ba ba aibi bane ka gano ka kwaikwaya amma sai dai zama cewa hakan ya taimake ka ne akan ka gyara naka tunanin amma ka kasance komai kawai yadda mutane suke yi kawai haka baka dinga yi kuma har ka ji mutane suna bada hujja ma to ai haka yake yi haka yake yi shikenan hujjar shi Allah shi kyauta suka ce mutane ba su san abin da za su yi da kuɗi ba shi suke shan wahala da sun san abin da za su yi da kuɗi idan suka samu iya abin da za su yi da kuɗin sai su daina wahala neman kuɗi amma rashin sana abu da za su yi da kuɗi shi sa mutum har da zai mutu sai ya nemi kuɗi kuma yana da su da yawa a baya wanda sun ishe shi ya ci har da zai mutu amma zai ta nema har ya mutu bai gama nema ba kuma bai mori waɗanda ya nema ba saboda san da ya je neman su ba shi da ba shi da manufa a kansu daga cikin kwatancen da suke shi ne yadda za ka gane haka kamar wanda yake neman bashi yana da wata bukata ta naira ɗari biyar to yanzu ɗari biyar ita ce manufar da yake nema ya cimma wannan burin ko in ya tafi gun mutum na ɗaya neman ɗari biyar bai samu ba sai ya wuce gun na biyu ya nema da zara ya samu a gun na biyu ba zai je gun na uku nema wata ɗari biyar ba domin shi yanzu abin da yake nema ya da manufa a kai mun gane bambanci jama'a amma wanda ku kawai neman kuɗi kawai yake saboda dai kawai ana neman kuɗi ana yin neman kuɗi to shine ko nawa ya samu kokarin shi kai kullun su ƙara ninkuwa su ƙara ninkuwa daga miliyan ɗaya su zama biyu daga biyu su zama hudu daga hudu su zama takwas idan suka zama ashirin ba zai ce to iyakan target ina ba kenan sai ce to kuma yana harin arba'in ai wani kuma yanzu ya kai asset shi ya kai miliyan sittin bari ni ma na haru wannan wurin shine har sai mutum ya zama gaba ɗaya ya dabarbace duka ba shi da komai nashi in banda ya zama bawan kuɗin ba su ne bayan shi ba to wannan haka yake a wurin yan boko cewa galibin mutane ba su abin da suke neman kudi sai suke shan wahala Allah shirar da mu a takeice duka waɗannan kayan amfanin manzon Allah sallallahu alaihi yana amfani da su ne bisa bukata da gwargwadon bukata wa kanat lahu sab'u a anuzin yana da ainihin akuya ana za ita ce akuya wanda suke ainihin wato guda bakwai mana'iha wanda suke kosassu suna ba da nono suna da ainihin lafiyarsu tar'ahunna ummu aiman wannan bararrar baiwa ta gidansa maulatuhu ummu aiman ita take ainihin wato a kiwonsu mun gane wannan da ke ko jama'a sai ce faslun fi malabisihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a ba lokaci guda ya tara su ba ba ya tara su ne a ce duka lokaci guda kamar yadda za ga wani da mota bakwai duka yana fakin ɗinsu ba haka bane kun ga tambayar da yake shin a lokaci guda ne manzo Allah yake da raƙumi bakwai a'a wani lokaci ya amfani da wannan bayan lokaci kuma ya yi amfani da wannan ta yi kuma ka same shi da biyu a lokaci guda wannan na hawa ne wancan na zuwa yaƙi ne ko wannan amma su awaki to wannan lokaci guda yake da su domin ana amfani da su ne don samar da nono don buƙatun gida da za a yanka a yi akika ko sadaka ko kyauta ko a ci makamantansu na'am eh eh e tara dukiya don abin ma yara ba haramun ba ne e amma ba shi ne aula ba amma ba haramun ba ne mutum da ya tara dukiya don yi ban ma 'ya'yan shi domin ga wancan sahabi sa'ad dan abi wa kasko. manzo Allah ya mishi ishara akan karka bar ƴaƴanka su zama wato talakawa ko masu bara daga basu haka gara ka basu da dukiya amma ko a bisa tsarin rayuwar da muke yanzu irin rayuwa ta zamani mun sani cewa wato waki abin ke faruwa aikace yana mana cewa tara ma ƴaƴa dukiya kawai a ban musu ba mafita bace gare su domin za su wulakanta ta su ɗaiɗaita ta kuma su koma su zama talakawa irin da ina ma da a ce a dukiyar maimakon tara ta a yi amfani da ita a ba su addini da sana'o'i da gogewa a rayuwa Ta wannan ya ishe su guziri da za su rayu bayan iyayensu Ta jiriba ta tabbatar da haka ko kuma shi ma wancan da kan ishara annabi ya mishi akan abin da ya fi fiye da kaza ba wai cewa shine asali ba kuma muka duba tarihin magabata sai muga ba su ɗauki wannan a matsayin shine mabda'i ba cewa bari su dinga tara ma yayansu dukiyoyi su mutu su ban musu ba su ɗauki wannan matsayin shine tafarkinsu ba abinda suka ɗauka tafarkinsu ne tara ma 'ya'yan ilmi waye musu da kai sanya su a turba ta ainihin manhajin gaskiya to wannan ya ishe su guzurin rayuwa ko da ba a musu kome ba idan kuma aka samu aka ban musu din a cikin falala fa biha wa ni'mat domin da ba da ba za a bari ba da bi halarsa a bari ba da qur'ani bai kawo kuma kaida da za a raba ba da ya zargi barin ne a qur'ani ya kawo ka'ida yadda za a raba an barin ya nuna shi qur'ani mabda'iyan ya halasta barin da haka halas ne ba haram bane amma kada ya zama shugul shagil ɗinka shine tara dukiyar abinda kai ake cewa kenan ba fa an haramta neman kuɗi bane ko an ce neman kuɗi babu kyau amma ya zama misali yanda galibin mutane suka ɗauki rayuwa rayuwarsu kawai abinda suke nema kawai shine duniya mutum bai iya ware awa ɗaya a mako ba wai a rana ba wanda zai ce bari ya aikin lahira aikin lahiran da yake kawai shine salloli su ma kaifa mattafaq idan shagon shi babu kwastoma ya je ya salla. amma idan dai lokacin akwai kwastoma to sai ya gama abin da yake kaga sai wato sai in sun dace da lokacin sallar ne idan direba ne shi matafi sai in ya tsaya a gidan mai ne tukunna ko ya kawo wani gari sannan zai ce bari a yi sallah ko kuma in an dawo gida da daddare a sallace sauran to wannan shagaltuwa da duniya shagaltuwa da ta sa mutum ya manta da abin da ya goyi a duniyan nan shine kawai aibi amma idan mutum garin haka Allah ya mushi fatahi Allah ya mushi budi har ya samu yabon iyalan shi gado ba laifi bane amma ya zama ya ban musu tarbiyya tukuna sahabi Abdurrahman dan Auf ai miloniya ne tun wani lokaci can ba ina jin kamar 98 in ba na manta ba malayi lissafa mana a bisa canjin kuɗi na wancan lokacin kuɗin da aka ce ya bari 1 over 8 da za a ba mata na jin kowa lokacin ya kai wajen 800 lissafin da aka yi ba zan ita lissafin bidopt ba tun a wancan lokacin haka kuɗi ne masu yawa ya bari kuma haka wasu sabon masu bar kayayyaki ko shi manzo Allah ya mutu ya ba wasu abubuwa amma dan dai ba a gado ne kenan ashe ba laifi bane dan ka ba ma iyalanka wani abu ba laifi bane amma ya zama ka kaddama wa da kanka abin da ka mora kamar hudubar da aka yi juma'an nan ko game da cewa dukiyarka ita ce wadda ka kaddamar kuma ya kamata ka fi kaunarta kan dukiyar magada sannan kuma ya zama yaran sanda kake raye kai ƙoƙari, wannan dukiyar da kake hankoran barka ba musu ka ɗiba ka ba su tarbiya ta hanyar sanya su a turba da dace ta karantarwa ta sunna da karantarwa ta sana'a da gogewa a rayuwa yadda ko baka nan ba za su zama marayu abin tausayi ba domin suna da yadda za su su kawo kansu mafita za su suna da yadda za su taimaki na ƙasa da su ƙananan da aka bari wannan shine abin da nake ganin zai zama wato daidai insha Allah wallahu a'ala wato abubuwan da suna buƙatar dai a tsaya ne a lissafa ya ya kamata ai ya yi kamata yi. dan kaga kuma mutum ba zai ce ba zai nemi abin da zai rayu ba dole ne mutum ya je ya nemi abin da zai rayu sannan kuma ba zai ce bari ya tare kawai akan neman abin da zai rayu ba ya manta da kuma rayuwar da za a yi bayan wannan rayuwa shine insha Allah shine wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka zama irin kirista wanda zai ce shi wa ruhbaniyatan ibtada uha ma katabna alayhi ka zama sufi kawai dan lahira kadai kar kuma ka zama dan duniya kadai wanda zaka ce rabbana atina fid dunya hasana ma lahum fil akhirati min khalaq Allah ya shirya da mu na'am eh na'am kuke takama na'am ga mata ne ake cewa yanga eh na'am to kun ja wasu ko in aka ce yanga to mutum ne yake yanga ko amma idan dabba na irin wannan ɗabi'ar ta kuma sunta takama na'am jazakumullahu khairan faslun fi malabisihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan fasli zai bayani game da sutura suturar da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake sanyawa kanat lahu imama tusamma as-sahab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana da rawani ana ce da rawanin as sahab kaga sahab asali girgije kenan ko hadari ko kasaha aliyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ali wannan rawani yana sanyawa wa kana yalbasuha wa yalbasu tahta halqalansuwa ya kasance yana sanya wannan rawani kuma ya hada da hula irin rawani da ake yi a daura akan hula wa kana yalbasu alqalansuwa bi ghairi amama imama ya kasance yana sanya kuma hula ita kadai ba tare da rawani ba duka ya halasta sanya rawani tare da hula ko sanya hula kadai ko sanya hula tare da rawani ko rawani kadai duka ya halasta abinda malamai suke da maganganu akai shine barin kai a tube barin kai tumbar wannan ba daidai bane in fact mashhur ma a cikin littafin akhtaur musallin ya lissafa shi daga cikin kurakuran masu yin sallah kurakuran musulmai sallah da kai a bude karanta mashhur a cikin akhtaur musallin babu kyau mutum ya dinga yawa haka kanshi tsirara kaman kaman a ce shedan ya mishi fitsari a kako da bawo shi yake cewa babu kyau ko yayi ne mutum ya dinga rufe kanshi da hula ko dan irin egal din nan na na abin nan na na na yan Saudiya din nan masu dan kallabin nan sai ka dinga lallabawa an hula tana maka nauyi ka samu hula ta ustadai wadda ba ta da nauyi ko mai huje huje kane kana shan iska amma dai barin kai tumbur haka to har yara ya kamata a koya musu ka a dinga barin su suna yawo ainihin wato da kansu a bude bayan kasancewa babu kyau kuma al'ada ce ta kafirai al'ada ce ta wanda da ba musulmai ba wanda kuma fil jumla addinin mu ya mana ainihin ishara da nuni da hani akan kwaikwayon kafirai a al'adunsu da ɗabi'unsu da tsare-tsarensu ina ganin tunda wannan kan gaba ne kar mu shiga gabar mai nisa kuma ga lokaci ya kawo ainihin wato ya mana halin sa kamar yadda shi ke cewa to sai mu kwana anan ta in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga farkon faslu da yace faslun fi malabisihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama inda zai mana bayani akan sutura waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum